بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا nga basu su koya felo ya buro gani bai karatun min littafiya a tatimatu lidurusil muhimma li amati li'amatil umma <clears throat> ya yanakin الدرس الرابع عشر درس يابو بغنيتي ngai bayani tiya al'umratu bu bayani Alụmra tụwa ji batụm fi ụmri mmadụ tawa hi daa. Eke ya mụsụlụmị ije dị ụgbọ ozọ nii. Wéyí ụtahapụl ịkịtaarụminha, amewe aga mụsụlụ dọkụ be jijiji nwunye abiri oga waajị dịbọ ezọ na China. Dọkụ dị lụlee ụmụrụ ebo game sun yana nabi sallallahu alaihi wasallam na wani gaga al'umratu ila al'umrati kafaratu lima bainahuma etu umura na lo umura oro wọn ja sepa nye fifiye etu zunubiji na lo gada umura guba wani bi wucin alkhairi dabo wasu fatuha kyan ga lotun umura lo na dana ìdá dakhala al-masjid al da musulmi ga gada masalaci kaaba wani masalacin alfurma qal ewa guga bismillah bismillah suna sunna tsoci wasalatu wasalamu ala rasulillah kinkin gani bai amince yatoci lufiya tuciye su ko Allahumma ftah li abwaab rahmatik ya wutoci te kuje yami ne gunwe addu'a na cage waga masalacin doro na wabin loshi na e waga wajen inji masalaci ya ba kawai masalacin doro sun na wayo ne waga itsana na ga yaduwa na idalo masalaci na wa yabda ubi tawaf wa bega wa lotun umura wa caca bi tawafi wa yaj'alul baita an yasarihi wala katayen kaba wala wadan wafi wabu wadda ga waji tawafi masalaci kabu don kafayen wafi wabu wa ya stalimul hajjara au yushiru ilaihi wa yukabbir a mai wagan wana lotuyen umarana zumana wa gadan ihramin wani ya ji tun miƙato na wa yastalimu alhajar e waga walago lote alhajarul aswad aw yushiru ilayhi ba pigabe dabo ji ishara lobo wa yukabbir wato kabara ngai allahu akbar Nawa waga no wa yatufu sab'ata ashwat wato ji tawafi wamma ka dogo ba zugutowa ba يشير ويكبر كلما هذا الحجر الأسود واجي إشارة فمبا بكبراجي كلما هذا الحجر الأسود كان نور وقت ديدي يبقى تاكو جيكونا نباشي كابون أي إشارة جدابو ومولا كبراجي وإن استطاع استلام الركن اليماني استلمه a caga waye ji ne go ga te rukunul yamani na e waga wala go te mutu fa in lam yastati amma ka ode to bawa ebo bapju ebo sakundo ko ebo ezondo cho fala yushiru ilaihi aje da da waje ishara lobona kendo waje lobayan alhajar al-aswad na wala yukabbir amma tuwe Allahu akbar ja'a wa ya kulu bai na rukunai gadayen rukuni guba mu gayi rukuni guba ewa ga ofe jiki yan rabbana atina fi duniya hasana sokotara be bolobolo ijele tayira be bolobolo ije wafil akhirati hasana wa mutayira gani be bolobolo kiyame wakina azaba nar wa mawtsayi gani bi azaba jahannama adu yona nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waju dokku be jijiwina e muna alkhairi je to ko asofi bu allah akbar e waga zai ji tawafi ne dokku be bu bayan addu'a ne musamman ga da rukuni guba na yidena وليس للطواف ذكر مخصوص طواف ما الشريعة بيعي جانب ذكري ناتسايونا ga azkar mai waga waje na dana ko addu'a na lalle lalle na shari'a bai bai ga waje na dana a'a nafsi bai ciwo daga ba nabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam bai wuce fayad'u bima ahabba min khairihi dunya wal akhirah ewa gani bai zai lotuyen umra ne lokacin wuge ji tawafi na bayani da biya yi gaggada rukuni guba mu fi wujin kiyo ati na fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar hadisi betin na amma mamma na ke fata na man ga fayyadu ubi ma habba ba ne na so ci ga fayawinya alkhairi je to ya kuna ina ji waga da boyi yi ishe lewa na mai wa kaza mai wa kaza laifi da ba ilimi arziki elatu muliki yimi wangi egi wangi shi eza wangi emi wangi pata alkhairi ishe shiga da wani arziki yadda dabba shi arziki lati shirye da jigoba ويختص هذا الطواب بالرمل في ثلاثة الأشواط الأول طواف إنما إيواغا وشيتشي وما شيتشي إذا يفرق ينزو قطع إذا قطع بنا يدينا قطع يفرق إيواغا وشيتشي كيف بالرمل يوم وهو الإسراع مع مقاربة الخطع غير al'isra sai diye e bazan amma ya dinna bici wuga ga kiya bai waje ma bici na wai ken wuyi ba doshi ki zai shacci na dama wa bilipti ba'i a ci aga eke waga wage ji tawafi ya zazu gutu a banna wa da maka ba ke shi na ewe ne ga alittiba'una ke ya can wa huwa ikhrajul qatf al ayman ngai e pati e gwalowe e waga wala wada dembu galuga ide ihramu wa kuma wa zabagi da wani amma zagi da dastura bo mi guci can dona ja dastura etiya musulunci na a ta ga ya ji to baka bo wa bagi gata wake gan bai da yan ihrami yau idan zuzuci babu fanti babu tingi gan bai idan na wagafe na kane ba gigan wunan wa iza tofa ta shuwat abe kede waga ka ba make da zugutowa ba na ustuhibba lahu an yi rak'atayn khalfa khalfal maqam ewa gani bai zai lutu yin umura da ne bai bai tsalla na fila na kawo gubai halfal makon zumaya makon ibrahimu kin duna ayabe ita ya ci gona mutaka zumi makon ibrahimu musalla fa'in lamiyar tafi amma kuma ya ji awaya ibo kudu ya ji majo musamman ito yin ramadan yi fa'in lamiyar tafi kawo da dama jina filara kagu ba zume mukawam ibrahim ba sola fi ayi makan min alharam wadannan doro na su kwafa ya matsalashi harami wani ji sallashi sun maye tajo ilal matsa wayar kasofa wayar sabbilul kibla wagaji towa fi zo ce jina filar kagu ba na zo ayyahu almas'a bai da zai safa bai marwaya na wa yalqa safa wasu alekwe da na oregun tawafi mina wale zaje la titin ya kohun shi wuce ba ma wabiga ba da na yi safa bai marwaya ce a wogwa wa yalqa safa ofi ogun tatiyan safa wato da na wuce na agun tatiyan safa wale pati wa gwargwado na keto bekin yi na waga gutatiye safo wa yastaqbilu alqibla wala yawjawa alqibla ngai kaaba wa yuwahhidu allah wa yukabbiruhu asoko jinni asoko wachi ngai yegamiya la ilaha illa allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير la ilaha illallah ade ya be goro ya sai so shi wahdahu bawjiyo la sharika la inda lampa lawul mulk mulki pata onwewo wa lawul hamd ebo pata onwewo wa huwa ala kulli shay'in qadir umade yiko e ti ndoro etiza ndoro la ilaha illallah wahda jaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda ngai la ila illa allah wahda ade muci bai boro ya sai so ci bawgi anjaza wa'da ngai ze la alkauli wani tabbata etiyan addini musulunci nan, wani alkauli jin guga tula kuma tula alkawalin waji tabbata wa nasara abda kuma la wuce ya wuju annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita addini ne mutuntun bayina wa hazama al-ahzaba wahda kungiya kafiri jibado ko to patana to cha musulunci la za ta bayani ngbogi galotun no wa ga na zuguta sun maye dubi ma haba wa ga gazwe tiye sofa wacce ba ina su kuga fayawai wai dai boyayya mini ya alkhairi da wani ma ya kra'u wage ji addu'an na zo ce ji kabaran na shi zo wasu bai kiyan toge jawal kibla wacce sokojin ni ca kabarajin ca duwane igbagba ni da na zikirin na wujin kan ba. gba inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajjal baita awa itamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم إن الصفا والمروة من شعائر الله قول الصفاي جنب مروه كيف باب الصفاي وغهما جبلان صغيران قرب القابة من جهة الشرق fati fati na jiga ciwana nga ikpa gan be sofa gan be marwa yo fati ba yo ato ka bato e ba eyan igiri ba babu adan ya ka ba gato fati guba na min sha'airillah adamin ne na je ugwayan alama wuce yau na ja tula eti adini ya tsoce wani na tsoci ji wujuji foro etiya alatu ibada tu etiye zanda ga damu bai wuji na wutai ibada na su kusa da wujuji na su yi foro ga yi lotun ibada etiye zanda ga da yanki bo ga da fatigu ba nan faman hajjal baita zandoro na ga lotuyen ajina a wa itamara ko lotuyen umura falajuna alaihi laifita tubuwa ne an yantowafa bihima an yantowafa bihima na wadazan gadayen fati safogan bai marwaina jijin ce wajibi wa ya zandoro adasa tubona bal yajibu alayhi zalika idan e dan na wajibu bogo man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim zandoro na gabe lotun ya alkhairi na laji pakata na etinya ladawona ujibu sokona waida sokona fa'in Allah shakiru alim so ce tuyo shakirun ne dajin a wuce gurushi na alim kuma da fife na ba zandoro na zandoro isa ne ayan na gawa gba tatiyan pati sofa bu e ba cicayen ezayin sofa bai marwai ثم يمشي إلى أن يصل إلى الألم الأخضر kanga zai lotu umurana wa ya zanyi da har bedanayen wale alama aladar mai idofa ne green kenan wale fitila green ye titubo fayas a sa'ayan shadidan wa dazan da sosai wa yi benakan bayan benakan sai ilal alamil akhdar al'akhir ẹ lé alama dofa-dofa ya fitila ya gburu to tun caba wani alama farko na yana babu a ga wadda zan bai na kasa dazan sosai ogan wazan wuce sai alama ya mu wake wọn fitiyo wace fitiyo wale fitila juyo dofa-dofa babu hbw ko ní sẹ́yẹ̀wò bẹ́sẹ̀ wọn kan wọ́gẹ́ tubaga sun mayamshi ila an wayayi da gancin arbe fatiyar marwayan wai guta fatiyar marwawa ya teri bai wai dasa benin ke to wacce nan waya kulu inda ha wace gan abe ke wagata ce marwana ma kalawo ala safa ina ce safa na duna kira atil aya amma wa gba aya inna safa wal marwa sun bayar ju wace wace ban sai safa bai sai safa gayi la ilaha illallah wahda la sharika lah له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحدا باب واكم واقبع آينا تاتيا مروابا اتين صفاقة واقبوك وعيا من تأتيك بأي ببياني ga zihabuhu shautun wa ruju'uhu shautun satu ga laye zayin sofa lo marwa daga marwaji sofa ga zunima a'a zihabuhu zihabuhu shautun wa ruju'uhu shautun ezada shautun ni da wani waje bawajin daga safa da marwa a to daga marwa da safa musu ke yi a e zanni da wuce waga na safa da marwa da ni waga ke yi na marwa da safa da guba an ni gawa dau'ar zugutowa ba hatta ya kula ta shuwat yantahi bilmarwa yantahi bilmarwa har wato ya zo ga gusu gutuwa ba bai wasu mina yi marwo wagu ca sofa lo marwa ni marwo lo sofa e zo wa da ya zuta ba ca da yaki ni marwo face marwo abe ki ga gumina sun ma ya haliku kan ga wani lo umra jijina a cewa ga wadda wala cewa ma auyo kastir ko ma amma ya ci wage ga ebo addu'a na nabi muhammadu ba ya zai jin wati etiya eto hajjo ne ga rahimallahu almuhallikina zai ji kene makasiri na a nabi su sun sai na wagun na kan gobe ji ga makasiri na to zai ji macike to zai ji baba ne bugo etiwa da alkhairi ga amma wa gabi mu make laifi da ba walhalku afdol amma eti wadi wuge gan illa liman kanat umratuhu umrata tamattu'i sai dai a zai umra na waje na waje waje tiya aji tamattuyo na sai na waga waje aji ya tamattu'i dole yau ga umra ji bezo ga umra ji wace a ke bai jikin ya alani aji tiya daga tsofo gobe gutai ya zulhijja to watsun ina goyina fayaksiru baba wayajin wa macimake wa yi akirul kalkalil hajji wacce ga ya cinwa fata sai waga tun hajjido wani waga cinwa wujiwo musamman abeke lokaci wasu na waga dan wagada maka cibe ji umra da na ka lokaci tun haji ke lopa an gaule ya tiki cewa bin waya hajji wa dabwa da wuce ewa ga iji lura belamarin ne wa arkanul umra ina ji mai rukuni ji yin umra nan ina ga cewa umra zuwa umra nan mudana yawa ga yi tsattun na ji ya farko al'ihra'a gai ni wala eti ya kibo eti tun yin umura na kan yi yadda ba wa da ladatun umura wattawaf gani bai tawafi masalaci ka bana waje zugutuwa ba kin da yi ji bayani na wasu ayu a cigaga izada ya safa da marwai rukuni yau nga cibe gutan daga cibe umura za zanna dai umura wa wajiba tuha energy mai wajibi waga musulmi ta e bayan umurona ngai al-ihram kalma wajibin na e ba man do ci jawa ga waga mustahabi al-ihram min al-mikat ngai n'ihe na wala daga mikat na hadisi jibeji ishara ya mikat na wagatin ya kin kazan ba a kin kaza tiyo amma ezan lawe ejin do cewa da lo maka Nigeria ciwo amma wada Madina bai zo ziyara shi wato ke ga yawo abbe ki wada ziyara shi na ene wa gani bi wani na dai Madina buwa na lo maka babu wa jiki ya zulhulaifa na imi mikatu madina ci to zai ji da madina lo maka na ba gabo wajen iran yi wajibi yawo walkalku a ci gaga ya ci wa awai taksir ko eti na wa makina etun na jida mini wajibi shi yake yawo ya ajiyar ya umuro na yi Itana, itsana rukuni ji ga ya tun na jiga cikin wa jila da umura niyan tawafi ka ba gan da ya zana ya safa bai marwai wajibi shi ngayi ni yala daga mikato etiwa ko babaji sai karatun ya gburu ngayi الدرس الخامسة عشرة درس darasiyan gwegici mini littafin liduru silmuhimma muhimma li'amatil umma waji bayani a yi ti sifatul hajj kin na yaji ajijina yuhrimul mutamattu bil hajj min makkata yawm at-tarwiya zajajiyar tamattu ina ewagula ni wula etituyan ajo mi makata maka yau matarwiya efe tarwiye ga efe na alajije latin alo minana safo tota da wani yanzu zulhijja wa yusallu an yusalli azur sunna mu ya na zaloto hajji na ji sallah ya zuru wal asra wal magriba wal isha to sallah la'asar to yin magrib to isha bi mina filimi na bai wago jiwo na gari suna an ni ga nabi muhammadu jiwo sallallahu alaihi wasallam safo guto ta yi sallah na ji kpata filimi na bujiwo galuwa zuru hajji wadda makawa sai dai da rura wa kaza alfajra fi yawmi arafa a shaga to asuba ni farufa na ji a cikin lo tsofagu tuwaniya da filiye mina tsofagu tutaitai tsofagu tutaitai na e waga bai waju na ibabu mina ya ce tiya alwa ku ya tiya sabi ma sai dai ya ci darura bai maslahan da cina wajula zai ce ji jagora na lamatakin na kan da cina kuza idaji fili wuce tun ya shi ya sun da jamaji bai kudu jamaji amma guda ya ji na giya gana a su ba da mina obe zo na gayi etun ya biyu muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma gabe al'umma musulmi ji kwata ga An nima na anni manasikakum fa ni la ahuju ba da ami aza e latiyan aji watambu e wannan wujiwo jitu ya mai ganin ya ji gwanna ga a ci gaba ji faru annabi muhammadu ji umara zuguni wajen ajiye zuni ijeli ubo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qasran li rubaiyati duna jam'in sallan najma etiya kasru baya jiwo li rubaiyatin sallah na ji raka guni zuru lasar ishana raka guba guba a ci ya ji filimi na bu duna jam'in amma ya ku ke ba ya ku zuru bi lasar ke ba ya ku magribe ishe ke ba ya ji doro ji da lokaci ubo wa kaza lil qarin wal mufrid a ci gaga zai ji aji ya kira no gani be aji ifradi an ni ga so ajima inda zai ji tamattu yi kawai na ثم إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وصلى بها الظهر والعصر جمعا غاشي غا إذا طلعت الشمس إجدي لا نفارفا سار إلى عرفة وغزا لتهجنا ولا تويا في الليل عرفة وصلى بها الظهر والعصر جمعا ودوجي صلى يزور بالعصر اتجمو يغاتو في العرفة يا كزور بالعصر كتبا وقصرا قصر ما يكيجو غاي ركا غبا غبا في وقت الظهر لوكاشي يزوري غاي غاجي jam'un nan ya bi belasari lokacin zuri a nabi muhammad jin sallallahu alaihi wasallam sun mai tafarra gulil ibada ya ga ji zuru bilasari zo ya ce yanku kuke ba ya sai ke kwakan ya wuya toci wa zik ya yi tun ya toci wa du'ai ya ke kwakan ya duwa ba wa ya sai wa fusayin toci etuna ya waga alhaji lagu sun fara faina da wani ila gurubi shams arbe lokaci na gida allo ne arbe lokaci magribi ibada gabe gawagi gani lokaci ya ba dorin wata tace wani hukutu ya ibada da na albarku yo efo albarku yo wa arafatu kulliha mawqif fil arfaqatama mawqif kin gibu yo bandoro wa tsogwa min ya filar larfa na dan wayo na shirye da jiga wa wagi wa ba duwa na wajen ibadan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi ga wakaftuha huna wa arafatu kulluha mawqif abo mugiyo abuwa ce ya gami muhammadu ya ke yi amma mai ga yau da wana mai ga je ma musulmi ji gafin la'ar fakpata a e ke yi bu yau bandoro wato wani ke yi wato sokwe wa wusoko wa ba aduwa wa fufayen soce <coughs> boga wuji ga sai zada guta fata rufa ba a filin doro na hukuma alajeji gala da ya gona ya gwasu fa'iza gharabati shamsu dafa ila muzdalifa ga bike gidiga ga lo ife arfe na ewa gan zai ji lotun ji loshi na alaza da babu da muzdalifa filin ci kwa gawun soye ma wa yusolli biha al-maghrib ewa ga alhaji wuji sallaye maghrib wal isha'a to sallaye isha babu muzdalifa jam'an wa kasran kuma ku kuke ba lil isha amma lokaci gice ga kuke ba mu yi lokacin ishe gole ya zuri be lasari lokaci magribi eh, lokaci ya zuri ga ya gajiwa ya magribe ishe lokaci isha tare ga kuke ba waya bi tubiha alaji cule liuci filiyan muzdalifa fili soko ila tulo ilfaj wani lele fili soko na arbe lokaci ya lalayen alfijiri arbe lokaci ya su bayan فإذا صلى الفجر وقف يدعو ويستغفر ويسبح ويكبر alhaji ga sallah su baji na nfi ba toci addu'a nfi wa fufayin toci nfi li sokota te nfi ji allahu akbar nfi ji takbir hatta yusirra arbe lokaci na bayeti aske bati nga tula na hatta yusirra bi mana hatta yudiya aske bati ga chalatu ويجوز للضعفاء والنساء والصغار أن يرفعوا من مزدلفة بعد مغيب القمر gawa gwayin halalli ya shari'a dajiya zagogun shi zai ji lafiya kwana danun saji nanun saji na jilo tun haji loji na wani sa'i gani bai in zagi wasu zari gani bai zakan giji. an yadfawo min muzdalifa na ga na daga filiyar muzdalifa wani ba da maghibil kamar yadda na yi gidi ga sona e shi na wani yadda na a to lokaci ne tsa ga sona alle biya shirya ya dama fa'iza dafa jaza lahum arramuyu wa tawaf wal khalq abe kima ga zanwa shida da babu faiza da fa'o aga zama ta catiya ce ba shi wucin aka su baya a dalile gwargwado leci gwargwado a fe wazan sai ta ce ba man gaja zalahun ramyi wa tawaf adda dama na ada takwa ce bai ci takwa yin farko nan wattawaf aga yi ce takwa zuwa ke latiya musulaci ka ba a tun harame maka adala tawafi waji aga yi ji tawafi zo walhalk latiya wa tawafi ji ake ya tawafil ifada ji tawafil ifada tawafi kpamu azayin sofa bai marwai da a tiwa a aga na chatun na lo na ishe wani tun ibala e cana amma zai ji a yada man nan zagbogun gizi ibo e kun doje majo na je lega ba ga cin a gaji wala gani bai zagiji gani bai zakan gizi abe ke ci na e wagan wa alaji wala tí ó ṣì fili ẹ̀mì náà bai takunce ba dana mini fili na bó wàrá ma jamratal akaba wọ́n ce takun na tsayi ga jamratul akaba na bi sabi hasayat takowagi guki wajen amfani bayan ci ciwo mu yi gutuwa ba mu yi gutuwa ba ga wace fogo yukabbiru ma kulli hasatin wa beta kun cheje wajigan Allahu akbar baci Allahu akbar taci Allahu akbar an logun gutawa ba thumma yadbau hadiyahu wa ce ta kun nazo kanga wa da zun da bayan a ga inenge no gwa kwa jagbatawo aja wannan zai jigo zai ji hukuma laje shi na a yaja lanawin ya wuce a wato le ga walo ba gada shi yau laifi da ba wato a zuyo laifi da ba wadda wala da bayan a ta yanzu amma ne ba za bai tiyan zai ji ajiyan tamattu ina gande kira ne a shiga jansu dabba jama'a jidewa ga bayani gaga gala yi wa gila mai tukin gana bayani bai da littafi wani yabo bayani biya gagama gana yi lamifa matsalan da cijari sun ma ya haliku abeke al'aji gada bayan yi zuna maga wala ya hani idan na goyi zuma ta fucen na wana wanda wula tiwuwa sun ma ya haliku rasahu sun ma ya tufu tawafal ifada kan ga wuce wuroji tawafal ifada wa yas'a saya alhajj mushudu daza gada ya safo be marwe na da mini ya tuna shi shari'a laji kwaka ta ti ubo wa in qaddama aw akhara hadhihi a'mal fala haraj ituna ji lo be ga wa lodana abe ki ugando ci lo shi zo misali wa tinwa tun la ce ta kwa aw akhara ko kwa wanda ci fata man ga falaharar laifi da ba a ni anabi muhammadu gan sallallahu alaihi wasallam ya ci tun na ji wanda ci wanda ci fata bai yi ci ji indo ci anabi maga laifi da ba laifi da ba kyan bi lube da na kabo ya zajin tu da ji foga laifi da ba وإن أخر الطواف والسعي عن يوم العيد إلى أيام التشريك أو إلى آخر المناسك فجعل طواف الإفاضة آخر أعماله فيجزئه عن طواف الوداع ويسعى بعد وإن أخر الطواف أبكر الهجر الطواف فتاه wasa'aya gan bai zanayin safa bai marwe ulo mas'a an yau mil aid ifo idi na gunlo tunana watun na patafoga ko ebo kundo za wangijo ko ebo ebo na dabi wina ko ebo uzirin docho ga ndi aji tawafi wina zumana ya jamratul akaba mi da ta kun wuce nina ne wagu chefo wuce kawai na da nan na kawai gama ce ta kun fahimcin to abe kiri wagu fata atawafi fata asayu fata na wula da fundo cimini yin ayyamu tashriki jo ngayi safo gobe beni begube begute wolo tumuci efo sallaya ngayi safo guwa bona ifo e arufa isafo gutuwa ne titiyan lomina tsofogu tota arafa tsofogu tuwani salla tsofogu watun na jifata da ayyamu tashriki ji au ila akhiril manasi ko ko ga sai eton ga gunu wọn so fata fide lokacin zona gato fajala tawafal ifadati akhira amali wace ga tawafal ifadu adna yi rukuni mini rukuni haji jona nga wa ga gwazumatu wayo man ga fayyo an tawafil wada'i wage misali we ga sai dai ga zumaka waji tawafal ifadu a gato tawafil ifadu adna na waje wace waga walakin yamaka maka wayo da yau ko kwa ya da madina ziyara shi yin masalaci a nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai da na koyan ziyara shi gato abbe kide wagatun na da lokaci wuce nan to tawafil wada'i zai tawafi ya ba mutiya maka na ne waga wajina man ga yuji zai hukun ni tawafil ifadon so na fata wacce bejina hukun ni wa yas'a ba'dahu wadda ga yi tawafil ifada ofe da jin sayu ga yi su daya su fabe marwa wa ku tawafil ifada ke ba bai tawafil ifada ya tawafil wada'i an wulugu an kunkiya ne inda yi na tawaji zuma gona amma waga da dajin ta waga a tiya maka yawa wabe tawafil wada'i ebo kun dola da ibn tawafal ifada na ga rukuni mini rukuni haji jibo tawafal wadayin na en yoyo ne wabe wayina sunna wa thumma yabitu laylatal hadi asha e waga ishin tsofo gobe ni wasani ashar tsofo gobe gube a caga tsofo gobe gute e waga bai ecin ba ya mina tent ya shi ya mina babu wali wayar miljimar asalaf a mai waga wa jiki wacce takun guta da na guta a cagaba wacce takun ba da zawali wa masu da ce takun na ce zumaya a zahara igirga fantita a can su mai azarin fundoro iwago da takunce ba ya farko tsafo da nan niga wace amma tsafo gube gube tsafo gube gute tsafo gube ni tsafo gube gube tsafo gube gute iwagan da na guta a gawa ce ya farko jimratul akaba kawai ga yi wadace gajin da ya wago wace wayastamirru ramyu ila gurubi shams ta ku cinna mafi dazan har tun na azar jina har bai lokacin magaribe a yada maga alhaji shudu ce taku lokacin doro a fayu zuma ya zuro lo lokacin magariba nan fa'in lam ya tafi rama filayil amma ko bide da iko ya takuce lokacin da na yi jiye na ya da ce takunye shi misali ba e fi hangaga ko ya zonda ci bawa kan da lokacin na to lokacin na kan gabi fayawai ko ya zonda ci halakiya bana da ce kawai ya shi wage ke ga takunce da bu tun na zuru jina har lokacin magribi kawai da ya ce da funci ba da ce shi wajen uzu taukinu fin ramhi lil'adizi wa da'if a ce aga a taukil ezula zogi kini fin ramhi guru ce takunyu amma zuwa ce takunyo za a lazagi kini o zuwa da ce takunyawo wili al'adizi ya za a ezan tuna wa dalo bana yi uziri kama yi to moto wa ya ya cin ba a taya bai ba bi lafiya kuna ka wadda yi fi bai zai zabogu ne ta tufu ko ba ta da biyu na ko bice otu da zan wolo to le fi da a wazo da uci a cewa gani bai alhaji na lo ta ba ne yarmil ula bi sabi hasayat da na wuta na aljimaru salas e wago gatu da na ya farko takuwa gigutuwa ba takun shishin gigutuwa ba wuce takun wuci kwa e laye da cha e laye wururu ji cha takuwa giya ji aga wasa gutuwa ba ya da guta da na farko gutuwa ba yukabbiru ma'a kulli hasatin ndorowa bin ceji na mini ya gutuwa ba na a allahu akbar ji da anha عنها وغيتشي da na farko zo fetiya wa fetiya ba wace ta kuna thumma yad'u mustaqbil al-qibla da kafa wala yawshu al-qibla wa ba na su kwafa ya wani sun mayar mi saniyata kanga da na baci mini takwace bajo wala tishi ba ga agapiya bai wajen ayyoji amma efofar kwe tafo guwe na ilala sallada na yi tacin na gawalu ngai ce fogo aka aqaba da wani wadaye ba shi bi sabiya sayad bai takowa gigube yukabiru ma'a kulli hasad wa tundoro Allahu akbar wace doro? wa ce famba bai lafazin Allahu akbar so kun wacin ga indoro thumma yab'udu anha wa ce cizo fitiya fayad'u mustaqbilal qibla wa ba duwa ejawal kibla ocho baduwa wagai ba cice na summa mil al ta bi sabi a asayat ne ta ci na ne ga jamratul aqaba na watu da ne yawi takun shishin gigutuwa ba gawawo yukabbiru ma'a kulli hasad kin do je wajin ya farko ya baci na gawajo ngai kabar na wajo wa bin doro ce shi na amma erike jamratul akaba daga ni beni tsafogo gube tsafogo to na tsafogo gube ga waja kawana wani ko alajejeji tsafogo be gute ji filiye mi na ba ta kuce lazo tsafogo be gube shari'a to madama ya kindo na aya qur'anu ji ishara lo alamar wucina yagu kan gobe gube wage zai gufata har bai gobe guta yana ba ta da laifi da ba man gato ce ya zo ba na zo wala ya kifu ba da ha zuma ta ku co ga gibo mare ken na ga wagi ya farko giye ba cewa ya jawal kibla ba aduwa ne ya ce a ga ya ce ma ثم يفعل ذلك في اليوم الثاني عشر etunana olodana sofogu obenina nga wake da yelu sofogu obegu bayan ya zulfije fa idha arada ta'ajjul kharaja min mina amma ediye wa tun tsafo gobe gutewa kabla gurubi shamsi to kharaja min mina wai waga waga tun wa kan tsafo gobe gube nan ga gwa ko ina na jiji ta ci ubana ebo to ne da na be maslahan da cinu ja to hukumar saudiya ci ci ne gwa ko ala jiji ce lugumi tsafo gobe gube na gato kharaja min mina qabla gurubi shams atiya fil limina tum igirila lo da na filimi na ya dana ji zuru wace ciuna ofe ji be fabu ko daga da dama da wagogon sai maka zuni fa'in ta'akhara ba da gurubi li gairi uzin amma wagu fata zumayen a tawaye ta falada titiya filimi na ba gurub zuma na magribi jizona li gairi uzin izon e doro da bewaya to lazima hulma bitu lailata salisa ashra almabit lílé fílé mìíná wọ́n ṣe wájìbí tàbí òbò wòdí alùgbà magriba juwe ní tọfọ gúbe gube umarjin ìzóndó zondo sákan waya yana ko ìzóndóró kan waya to ilé fílé mìíná tọfọ gúbe gúte mangawa labawai a ṣaga wa ramyu to takunan mawace fafo gobe gute na kiya labawai ba da zawal zumayen lokacin zuro liliyau mai salis ashira, ya tafi gobe gute ci sun mai wadda ulbaita bitowa filwada'i kan ga wajin katayi ka ba kpamu bitowa filwada'i gani bitowa fiye kpamu tiyan tawaful wada'i fa in hadatil mar'atu amma beke shi ka gabe da bai zanzagi na loto ajilo shi na kabla an ta tatufal wada'a tawafin kwamutin na malayeja an ha tawaful wada'i tawaful wada'i ya ci ya tiwo e ibn huji wajiba huji wajiba amma wani tawaful ifada fa zagin na fata har wani libe zo wuce udoji tawafula wadayi ebona wuce e udoji tawafula ifada ebona jeji yin rukuni mini rukuni ajijo na oge lugwa wanda ya ja na kendo de filiya rufa alhaji go lugwa cibiyarwa wanda ya ja na a cigaga to tawafula ifada yau da wuce ewa ga al'ajoji kokari mutuwa al'amarin na shi da muhimmanci sarawai shi mashi iri kiwo kede rukunijiyar hajji rukunijiyar hajji ita a gaikiyar al'ihira niyela nye bàtí alhukufu bi arafa filiyan arfa na yalo da digbaro gina etin addu'o beton alkhairu na shewa benin da azkar jiji wa tawafil ifada tawafil ifada da wani kendo yi gaman gina wasayo ya zan sofa bi marwa da nan etun na ji rukunin jiwi etun ajibo zandoro lugwana ke ga wanda aja ndị aja egwuni na ewaga ala aja otu achigaga ewaga zai otu ya aji ko mura na otu ya gani bai alamari na shi ebe da ne wajtanibul muhrim ma zuratul ihram ina e ja kaza waga ni ya laiti tun aji ko mura na ta ya gani bai mini hubo izalatu sha'a galla gwa tuwe ndoro mini tun yau boga wayan lokaci na wani ya lagawa lotun aji ko murana wa taqlimul azafir fundunu yewe ajin da na wa mavundu lokaci na wani ya a lotun anina ba gi. kun zagi wa lubsul makhit li rajul gi wula kayu fan na guna tsakadan a ofan afulate yin riwo na kanan waljima walmubashara a ce a gatson bayimi kun zagi ya ka haramu yau ya eh, ni ci don wani walmubashara dunal farj walago ban zagi ya tiye ya ma kabo tsobawa alfaraj juba ya e tun da da walhitba wa wayimi lokacin wani ya e tun ajila lakon wurana yan e yi wani haramu na wawa waya zo wawa waya cita ce a dai kakanga wa abdu nikayi faya waya za kwaye fayawo bayan zagin doci fayawo kawai shari'a jin yada ko sai e fayaza awa wasai dalbar ya e zuci hudu da bi awa lokacin hudatun ya ajiyona walubsun niqab wal qaffazai lil mar'a a cagan zagula niqabu ke awa ngani ya e to ajilana wala niqabu ke to ufiye na nashi soskin ya gwa nan zagi ya kufi gwada a gulan wakanga watib ezula tulari da na kan lokacin da tun hajjau na a ira mijanina yin wani kana watattiyatul rajul rasahu a caga bi mulasik idabagi yadda da kati uke fulana ko edi endoro dai na oga kati kati ga labati wani amma ke katana ga wale mu labati an galan ga bi mu la sike ina ga labati wani ke fula rauni be na jibi pata ne awa ewa ga zandoro da tuwa jona mutu ya bi alamarin ne man ga to faman fala zalika nasiya zandoro ga endo ci jimini tun na jawa mai titan babu hau jahilan kwai tira ke babu wani fala raja yi ilai fita tuba ke zai mafundunu ko latin ya kyabu ko fankaya na kinkina kwaye ta tuna zandoro gabin lotun na jina falai fidiya nga fidiya ji ki mu gaji fidiyo wagan etsa dabi wahiyar tsahiru bai na ito ami sita ti masakin ala ya tsayu ko ya zagwagbagi giza gutsu an yegi eti hundu na ma lokaci na wani yato tuwa lani na ko umurana na ko ewo ko tsakana wadana ko fulana wake na ko tina laki kya bana zandoro gayen na jijina a gude ta ya zagu tsayen yagi au siya mi salasata ko fiya zunguta au zabi shat ko zunangi nan ji zuwa na ka gaya talaka ji in na ga yi kiyon fidiyo ya zandoro na ga lotun nana a caga wa man taraka wajiba min wajibatul hajj wal umra fa alaihi dam zandoro na gagwate inda comi ne wajibi je ajiye kwayan umarona nga gyazu nga dabba zu nga gyashiya nga kiji mai wajibi je ajiye ga iram ji daga mikato kike gifiliyan arafa har bai lokacin yi gidi lobai elele muzdalifa eti wọn ko eti babaji ko takunce ko elele filimi náà sọfọ gúobe ní gúogúbe gúobe gúte wadayi na shiga yi wajibi ne tun hajji zan doro gani ni lugwa ina gafa gani biyu ya tiya ya tunna olona to jama'i musulmi shi ka tunna bibiya daga littafiyan attatimmatu li durusul muhimma li amatil umma na mawunci ko ne ga ashek ahmad bin salihu bin ibrahim atuwayan kana so ku gan bi alkhairi tsana buna so ku alkhairi mun ji tabbatuwi mun ji amfani bogo sai ga da bukata littafin nan mun ga basu ku wa diwe bula mi tuwe bana man bibiya ibe bayani e kpasa o ebu yiwu ebu fanyiwu su kwan ji amfani ji otoku na gama gurgudu ka yau subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik